Assalamu alaikum wa wa barakatu barkan ku da dawowa wannan tasha har yanzu muna cikin maudu'in data type and variable a Python. So a yau idan ne magana a cikin previous video din cewa zamu zan ba da example wanda zai elaborated din yadda muke amfani da variable and more important din variable a cikin program language mu kuma yadda ya kamata muna amfani da variable. so I'll a yau na ɗauki one short story then. uh, wannan story ɗin ne mai suna just short story so basically the story is was, a, was upon a time there was a young man named Suleiman who lived in a, in a small village. Suleiman was known for his bravery and quick thinking. One day, a fire broke out in the village, and every and everyone was roaring around in panic. But Suleiman quickly sparked into action, and with the bravery and quiet thinking, he was able to put out the fire and save the village. So this is just so Upon the nake son in Peter asked cikin wannan voltage if you noticed, Mona amfani mun yi amfani one character named Besuna suna Suleiman Suleiman Suleiman at least we use it like three times, right? So in this kind of scenario, idan aka maybe character the yachanza maybe character the yachanza maybe sula sula ne maybe sula character the yachanza canza uh, zuwa Musa something Musa let's like. So abun da zamu shi ne sai mun tabi haka muna canza character din Musa mun zo nan ne mun canza wamce mun Musa mu zo nan ne mu duba inda ake muka sa su remap muna canza shi zuwa kusa wannan gaba ɗaya is a bad practice saboda me yanzu wani lokaci kana da irin code da maybe ya kai ah, thousand line ko hundred line ko so yanzu literally sai ka bi code ɗin guda guda kana kana canza wannan karanta ɗin so wanda bai kamata ba so amma idan kana amfani da shi she uh, she very good. Zaka kawai rubuta She sunan character ɗin kai story ɗin value ɗin sai a cikin story ɗin ka kawai kana canza shi so when i ba ku example for example yanzu kamar suna suna bai mu canza suna ko suna like suleiman we change the value okay suleiman so let's store the value as ismail naka. maybe suna uh, for change the value ɗin kenan ko so abin da za mu yanzu a video na da na yi magana akan wanda string din so since muna da long character kawai za mu amfani da wannan string din wanda za mu added din f before our curly braces mu yi added din f din sai mu zo da sai mu cire wanda mu sa din ko sai mu ci sai mu sa wanda kawai what we have to do is we have to insert the variable called name sai mu insert din kun gaba bai ba da any sign din error ba ko kaga yanzu sai mu ci da rubuta story din mu ko mu ci rubuta code din nan sai mu sai mu ci da rubuta code din so ko ina ko wani lokaci da za mu yi wani canji ba dole ba ne sai mu canza kowane bari zan nuna muku yadda bari canza ina muke da suna musa again so muna da suna musa a nan ta musa thing musa left only place with it with it i think we have three places uh, with the name in the story, right? Okay, uh, uh, we have two places in the story. So, Brian Morales, Gerard. So you can clearly see that, right? The story have been replaced with the name Musa. The name Musa have been replaced, right? And even though we did not include, I mean, yeah, Kaganam, we have Musa somewhere. The name Musa have been replaced with Ismail. with Ismail as as tenet. I think we have uh, Musa somewhere. Yeah, we have Musa here. So I'll just replace this with Tenet. Yeah. So that's what I'm saying, you know. Idan kana amfani da she just kana rubuta text in without amfani da variable See, ma wuya ka duba kamar just short story and I bai have, uh, guda guda bakwai ba amma ina sai da na wahala ta yi idano suna inda na rubuta suna mai mu ruwa da kaga so ga sunayen da sai replacing the same so maybe I want to change ina sai in canza din sunan zuwa Musa ka get ko gare sunan cewa Ismail ne yanzu ko so abin da zan yi kwai sun zo nan ne inda aka yi stored din variable din irin canza shi zuwa Musa at boom kenan Yeah, ya canza zuwa Musa ina canza shi zuwa Suleiman canza shi zuwa Suleiman so on so this similarly in every character ko wani abu da ke amfani da shi repeatedly ko da ma ba ka amfani da shi repeatedly but ba za ka san ka amfani da shi wannan like a character in queen you have to store it in a variable and you will be able to use it multiple times kana amfani da shi maybe ka store da like age haka ko wani wanda yake zuwa they uh, yawa they were. same to come kamar the village muna air mu canza suna mu canza shi When story one wani but just we give it so haka ake amfani da variable and I really hope that kun gane abin da but then and uh, inshallah tutorial them. It's gonna be a, a practice based tutorial when idan muka yi I can abu Samu Bada misali kuma za mu son So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ba ku manta ku yi subscribe a duk sharing video din.